a kwanakin baya ne dai al'ummar ta tanata tare da rakiyar kungiyoyin hararen hula suka gudanar da zanga-zanga kusan uku tare da mika kokensu ga hukumomin jihar wanda kusan shekaru bakwai suna fama da shi mustapha adam dan kungiyar farar hula ne yana daga cikin waɗanda suka jagoranci gwagwarmayar kenan haka ta maruwa ruwa an kawo grup manya eh, guda uku wanda mun yi imani in Allah ya da za su yi maganin wuta eh, tanut a yanzu kuma bayan shi akwai alkawalin da aka ɗauka za a gama wuta daga tano kin nan daga sorar za a jawo wuta akai ta tano to ita ma muna jira nan da shekara guda Allah ya da zan mu bi so da kafa magani an aiwatar da aikin wannan ko ba aiwatar da ba akwai kuma a cikin garin na tano wanda connection da za a yi za a dan sa foto-foto na angoyin da basu da su ma a samu suta to wannan ba komai wani sai illa sakamako na wannan gwagwarmaya da muka dukufa muka yi dan a tilasta hukumomi su yi aikin da ya kamata a wusi da wannan aikin su ne ba ma sai in wani talaka ya tashi ya tada jiyon wuya ba don kenan ina amfani da wannan dama da ƙarin jira ma al'umma 'yan demokaradiyya al'umma ta ganin cewa sun jayirce Tun lokacin da matsalar ta kunno kai, kamfanin gidan wuta bai samu sukuni ba, yake ta faɗi ka tashin ganin an ciwo kan wannan matsala, in ji Suleiman Mummuni, babban darakta na kamfanin gidan wuta wato Nijelek ta jihar Damagaran. Da aka fara waɗannan abubuwan ba wai an zauna ba a yi komi ba ne. Nijelek eh, ta sha kawo gurup iri-iri eh, a Tanut. Yanzu haka a halin yanzu ana iske wasu mai yan group suna nan an samu an ciwo kan wani matsala saboda yanzu mun kawo eh, motar mai na'urori guda uku to kowane tasiri waɗannan injina za su yi ga matsalar ta gundumar tanut kowane yana da karfin kva 500 su uku ɗin kenan za a samu eh, kva 1500 a garin tano kuma in an diba eh, duka duka karhin wutar da suke ja garin tano wajen kilowatt 500 zuwa da hamsin ne haka halin yanzu duka waɗannan na'urorin guda uku suna nan suna aiki lokacin da ake shan wuta ha shan wuta mai ƙarfi biyu suke aiki guda yana nan eh, yana zaman jira ko takan kai ta kawo ko wani guda yake samun matsala sai a ta da gudan a tsaye da wancan a samu a mishi gyara wajen sha biyu na dare zuwa karfe dai sai ku tardo inji guda shi kaɗai ya wadatar da garin tano bisa haka nan ne muke aiki yanzu waɗannan eh, sabin injinonin da aka samu ina tsammanin sai dai wani ikon Allah kuma mun samu eh, kawo karshen wannan karancin eh, wutar lantarki da mutanen tano suke fuskanta A ɗaya waje daraktan na kamfanin gidan wuta wato Nijelek ya bada albishir na samar da wutar lantarki a yankin na Tanit yadda kowa zai wadata. Akwai mu da aiki babban aiki wanda a tahe shi ne wanda za mu sha layi na wutar lantarki kilovolt 33 eh, tun daga station inda mun yi a Soraz har mu kai shi garin Tanutu bisa kan tsawon kilomita 80 tare da cewa duka garuruwan da suke bisa kan hanya su sabon kafi su bakin birji su geza su eh, walallewa su gangara duka za mu tsaida waɗannan na'urorin nasu su koma su ma bisa layi kamar yadda muke a nan garin da magaram da wuta awa 24 bisa 24 su ma za su samu wannan wutar lantarki wannan aikin Allah da cikin wannan shekara mai shirin kamawa ta 2019 za shi soma. Tamar Abari, muryar Amurka daga da magaran a jamhuriyar Nijar.